wato ainihin ku subribi mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. bakamu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. Yau bidiyon da muka kama ku yau wani film ne wanda ake ce ma kangara. Kuma bidiyon din insha Allah wata ce mai kyau shi ma muka ga ya kamata a ce mun kawo muku su a wannan channel. domin shi ma wannan film babu shi a youtube don duk film dukkan da muka yi kokarin kawo muku babu su a youtube shin kana son ka kalli wannan film ba tare da ka sha wahala sa fasfo ba ko kuma wani makullin sirri domin shi bata maka lokaci to ka kalle mu har zuwa karshen wannan bidiyon za ka ga ta yadda za ka kalli bidiyon din ko kuma ka yi downloading din sa ko kuma ka tura ma wani abokin ka a whatsapp ko kuma ko a message ko ko ta message ka su bukata kana ya tura mutum wannan bidiyon ya kallo ba tare da ya sha wata wahala ba ko baya da whatsapp kana aika tura mai shi ta message bidiyon din shi kuma ya shiga ya kalli bidiyon ko ta ina ba tare da kashe ka bata data ka ba ko kuma wani abu ka hanka tura mai bidiyo sai dai shi shi amfani da tashi data shi kallo idan kana bukata kowa kake bukata ka iya tura masa wannan bidiyon ba tare da ka wahala ba idan ka san kana so ka san sai da zaka tura ma abokin ka kuma wannan bidiyon ta message ko kuma ta ina na dai ba tare da ka bata data ka ba wajen tura masa ko kuma ka ɗauki wani lokaci wajen sa fasfo ko na ka kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshen sa da farko dai gar kuma ta dima subscribing kan ku na mana ƙararrawar sanarwa sannan ku na mana like to da farko yanzu ka ga yadda rubutu gashi nan da an rubuta kangara na ɗaya da na biyu indiya hausa sabuwar fassara kawai rubutun ne kawai zaka taba kana taba rubutun ga inda an rubuta indiya hausa kangara na ɗaya da na biyu kawai zaka taba rubutu ga shi bulekin shine kawai zaka taba kana danna shi kai tsaye zai kai ka inda zaka kalli bidiyon din kai tsaye ba tare da ka sha wata wahala ba ka sa wani fasfo ko kai wani abu idan kana bukata kai kallo a nan zaka yi kallon abin ka a nan ba tare da ka sha wata wahala ba ka gani shi kai tsaye zai buɗe idan kuma kana so zaka sa shi cikin google drive ɗinka ka taba nan ka danna cikin google ɗinka kaga tana kana iya kai kallo ko kuma ka sauke shi ka danna wani ɗan fitini ga sunan sama ka gani ya guduma in kana so ka yi downloading ɗinsa gashi in za ka downloading in kana so ka yi copying link ɗinsa ka tura ma wani kaga anan idan kuma kana so nan za ka iya tura ma abokinka ko ta ina ka gani in ga a whatsapp ne ko a youtube ko kuma a ina na dai ko a facebook ko a messenger vidimat duka di wani ko ta email ko ta instagram ko ta tiktok duk inda kake bukata za ka tura mutum shi wannan bidiyon ba tare da ka sha wata wahala ba idan e kuma kana bukata za ka iya dannawa ko ka gane na ka wuta kofi lalle nan ga gashi ka taba shi to zai tsaya a cikin wayar ka ne ko cikin ko cikin me aka kira ce masa misaj gashi ka shiga cikin message can cikin wayar ka ka danna telefon ka ka dan azharcin ka ga wurin da aka wuta test ya guri maka wani abu kaɗan taɓa kawai za ka ga link ɗin ya fito za ka iya tura ma duk wanda kake buƙata ta misajin ba ta wani abu ba tare da ka shafi wata wahala ba ta data ka ba kuma wadata ka ko baka da data ku ne inda ka yi kofi link ɗin za ka iya tura ma kowa ne kake buƙata eh idan da ka ji wannan daɗin wannan bidiyon namu ta ala ka kuma ta da nan namu na liking domin ku kara mana ƙwarin gwiwa kuma ku ku jira mu a bidiyo na gaba mai zakwa ya sha Allah akwai bidiyo na zamu kama ku wanda ya ci gaban wannan insha Allah ku ci gaba da bibiyar wannan channel tamu sabo channel ce muka yi muku kiriye domin mu rika kawo muku fina-finan indiya waɗanda babu su a youtube kuma su sauƙaƙa muku da shiga da kuke yi a youtube ana ce muku sa passport ko kusa mina na cikin application kuma za muku ce domin da haka na labarai mu sauƙaƙa muku ce da za ku kallon bidiyon ba tare da wata wahala ba mun gode